biyu ko uku to muna watan biyar da biyu aguwas shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da ishirin da uku ga watan ɗaya watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ko da rajul akhir rajul akhir shi aka ce shi ya ingantaccen larabci rajul sani kurina shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da ishirin da uku ga watan januwari watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ga mun sake dawa kan ci gaba da karatun malaki littafin at-tauhid wa isbatu sifat rabbil azza wa jal na shaykh malami abubakar muhammad bin ishaq ibn khuzaima rahimahullahu ta'ala yana bi da karatun an kai wata gaba ta wani hadisi sai buka dan yi amfani da wannan dama don mu da haƙƙi na maganganun da an kai cikin kitabun tauhidi waɗanda malamai magabata ko kuwa suka zo bayan Iba Ibn Khuzaima sun ɗan yi magana game da waɗannan wurare na cewa Ibn Khuzaima ciki in ma ya yi zalla ɗan santsi ya kama shi ko kuma ya ɗauki wata fassara wadda ba ita ce fassara da ahalus sunna kafa kula suka rika ba ko kuma ita ce fassara da jungun suka rika ba in ba a manta ba tun farkon karatu wajen mukaddama na mutane wannan alkawari na cewa akwai irin wurare da duk muka zo wurin to za mu dan tattauna da ita in bukata ta kai mu nemu wani littafi wanda suka yi magana kan haka nan sai mu dawo to kan haka sai muka kai ga gabar ta farko tun lokacin da muka fara karatu har zuwa wannan hadisin babu inda aka jama ibnu khuzaima lahi sai wannan wurin inna allaha khalaqa adama ala suratihi to na a fassarar da yi da sauran gumumuwan da yayi to sai aka ja masa layi kan kokarin mu adalci a yadda karatun wanda yake sai muka koma ga wannan muzakkira ina fata mun gane a sai a dan kula da time ko yanzu muka fara karfe bakwai daidai kan bakwai da rabi ka buga a ce lokaci ko ba haka ba ina jin dai don a kula da in dan lokacin ya dan canza kaɗan amma dai za mu kokari duk karatunmu mu ta kai dace zuwa takwas mu tashi insha Allah da ma mun takwas har mun yi sallah kowa ya wace awa guda ne muka bukata to game da waɗannan akawar ko waɗannan maganganu muka ce akwai maganganu guda hudu kan inna Allah khalaqa adama ala suratihi kan wannan bariri muka ce magana ta farko ba cewa lamirin nan ya'udu ala ghairi Allah kai kuma ga Allah gawa zai koma da suka ce in ya koma ga hadisin da an ka ce na darbu idza daraba ahadukum fala yadrib kaza kaza to ya gudu ala al aw mashtuni ina son a wannan suka ce amma in ba wannan ba in kuma ya koma ga wancan hadisin da gani an ka fara inna Allah khalaqa adama ala suratihi tuluhu 60 zira'an wanda babu magana bugu ba magana takabihi ko zagi to abdamir ya'udu ala adam wannan kauli kenan kauli na biyu suka ci a'a az-zamiru ya'udu 'ala Allah ta'ala yana komawa zuwa ga Allah wannan abatta haka nan sai a ɗauke ta cikin surati da nan wanda yake suratul rahman masu wannan kauli su ne jumhur ahli sunna wanda dukkan su hakan sun ka tafi in ba waɗanda muka ambata daga ciki ba na cewa Ibn manda da Ibn munziri da abu shaykh al-asbihani da dai abu saurin yau waɗannan guda hudu ba su ba su kan tafi kan cewa a'a sun gifta ma wannan amma waɗanda abin da ka ce in ba su waɗanda su cikin ahalus sunna suke to cikin ahalus sunna ahalus sunnati wal jama'a wanda sun ka ce ba ya koma ala Allah ta'ala hudan ga daina ahalus sunna muka ne ba yan tawili ba su yan tawili suna nan fa hafiz biha wala haraj su suna nan birjit su wannan ba ma wannan matsalar ba ko tun asalin aƙida ba su da ita ba jami'a da mu'tazila da qadariyya da wa da wa duk aje su daban a muna magana ahlus sunna a cikin gida in ba hudu da ba su dai sun ka tafi cewa bai komawa ala Allah ta'ala an gane amma kauli ahlus sunna shine na biyu cikin wadan kauluka yahudu ala Allah ta'ala kauli na uku yahudu ala Allah ta'ala sai dai za a ɗaukai a kan cewa ba idafatu sifati ila mausufi ba ce idafatu halki halki na. kamar a ce na katin layi, ko a ce wani abu irin dai wanda halkun layi wanda dai ma'ana abin da Allah ya halitta wannan shine kauli uku kuma kai ne muka kare ko kuma muka dan tsaya to yanzu za mu ci gaba da kauli na hudu wanda shine cakamakin akawari da an kai game da hadisa amma wannan kaulin na kuka kamu in fara za mu karanta shi akan wanda malam ya ce sai dai wannan kaulin kan mu sa cikin lisahi wakil dan can lisahi uku sura don wannan kauli bai tabbata ba amma ba mu bari mu faɗi القول الرابع أجيب تيجي نفري لثلاثين بشدة القول الرابع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله القول الرابع إنكار حديث إن الله خلق آدم على صورته والنهي عن التحديث به وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله فقد روي العقيلي بسنده عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سأل الإمام مالك رحمه الله عمن يحدث بهذا الحديث الذي قالوا إن الله خلق آدم على صورته فأنكر ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يحدث به أحد فقيل له إن أناسا من أهل العلم يحدثون به قال من هم قيل ابن عجلان عن أبي الزناد فقال لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء ولم يكن عالما ولم يزل أبو الزناد عاملا لهؤلاء حتى مات وكان صاحب عمال يتبعه wannan kauni a saurara da kyau kwarai da gaske don kada ka gina wani abu kai ne a samu matsala alƙaunin rajo kauli na hudu in karu hadith inna allaha khalaqa adama ala surati akwai kauli na hudu mai inkarin cewa wanga hadisi bai koyar da shi ba annabi bai koyar da ba na cewa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi ba ba ma hadisi bane ba tsaya inkari a ce ba wannan hayu an hadisi bai? da hala a fadai kan ma a wa hada marwiyun an al-imam Malik wana an to shi an danganta shi ga Imam Malik shi shi an ka ce ya ce wanga ba hadisi na ba kuma yana hana a faɗa yace ka ako mu faɗi ne ba hadisi bane rahimahullah faqad rawa al-uqayli abu ja'far al-uqayli mai ad-du'afa mai kitab ad-du'afa ya waito bi sanadi da isnadin sa عن عبد الرحمن بن القاسم إسناد وندي كيزوا لعلي إمام مالك ميسون عبد الرحمن بن القاسم annahu sa'ala al-imam malik ya shi ibn al-qasim ya da mun san ibn al-qasim ibn al-qasim shi mazhabat malikiya wannan da ya kawo a likita da yawa cikin malikiya duk rikicin da aka samu cikin ijma malik mazhaban malikiya musamman magrib namu to kila cikin ne uku to shi ya kawo rikici biyu uku bisa biyu ya kawo tufa tufa na na na rigimar ibn qasim duk da dai ne kirki na ba matsala gari a wajen akida ba ba matsala gari a wajen karatu ba ba wata mugunya akida gari ba kaza ba kaza ba amma sha ta ya katarwa da su shuzuzat me shuzuzat duk da dai baka magana da muke nan ba shi an matsala ba don a ƙara ganewa illa dai man istidradi na dan mutane su fahimci wasu abubuwa da yawa imamu malik kasancewa sai wani madugu na wancan lokaci wani shugaba wani mutane da mutane ka tasowa zuwa gari wa gari wa gari sun zo sun karatu gari shi kuma imam malik a matsayi ne malamin hadisi na kar a manta malaman hadisi a wancan lokacin a lokaci guda kuma su ne fukaha su ne muhaddithun su ne fukaha asali ma in kana da wai fikihu wai mai suna fikihu irin bayanin sallar azumi zakka haji an baka da hadisi wanda ba ta ga cikin fuqaha ahalur ra'ayi aka ce musu da ahalur ra'ayi da ra'ayi amma su da yanzu kana cewa fuqaha amma ka cire imam bukhari ka ce ba fakihi bane ka cire imam muslim ka cire abu da na sai ko ka cire imam ahmad kaga ba zai bai taba yiwa ba tun da ma abin da a fikihu samu hukunci cikin alkitabu was sunnah to ya za ka samu cikin hukunci cikin alkitabun sunna ba ka san masanin kitabun sunna din ba kaga bai taɓa yi ba shista aka yi ta gwari gwari ana bambanta mutane akwai fiqhul kitabun wa sunnati akwai fiqhul rijali to inda dukkan zan ba karatu fiqhul kitabun wa sunnati kana karatu fiqhul rijali to shi aka samu matsala gare ka to sai zan kasa shi musamman irin West Africa din nan namu khususan sai ka a ce kasar da samu suna fiqhul rijali ba fiqhul kitab wa sunnati ba kawai ya aka arwalla a haɗa ma wala haka ya aka sallah a ta rubuta ma ya aka azumi a ta faɗa ma amma babu qur'ani babu hadisi wancan in zai zuwa maganar da an kai doki na ta ya ci gaba da sharhi da ƙarin bayani ya sa gishiri ya sa abin nan duk ta ƙara da amma duka babu qur'ani da hadisi a yi ta tsagwargwaron tsagwargwaron matsala bisa matsala a gini kan yashi da ruwa sun zo sai su hiji domin da hadisi ya zo ya ce babu sai kai karar karar sai ka rasa za a yi kuma an ce ma imami ya faɗe ta to da za ka ce wa imamu sai ka ce mai da jahilci ko rashin sani ko iyala alhali baka san dagwargware dagwargware na baka san ba ko magana kai ta ba haka aka yi ta samu ibn qasim cikin da imaman imam da dalibai imam malik ya samu karatu sosai kuma ya rage imam malik amma matsalar da ya samu shi ya faru ya muqayyidul masahib dal usul shi ya ka shi hadisi ba hadisin da ya rubuta ba fassara hadisi ka rubuta ka ko san ko ayi a ganin. bayanin mala ya rubuta ma mala ya rubuta ma mala ya rubuta amma ai ga su ibn wahabi ga su abdurrahman ibn mahdi ga su imam shafi su ko cewa suka ba malin in malai na wannan fahimta kace ko hadisi na ko ba haka ba ya ce a hadisi su suka tsaye da imam malik gaba gaba yana ba su hadisi da dalilai yana ba su fikihu da dalilai fikihu da duk ya kawo sai ce saboda ni saboda Allah madaukakin sarki ya ce kaza saboda hadisi ya ce kaza sai su rubuta hadisi gaya ce su rike ma'ana su rike fahimtar da yawa a amma ba su hada surka magana wani malami da hadisi don ka ta sha kuɗi shi ko ibn qasim sai ya ce to bari ya rubuta fahimtar ka san ko dole a samu kaza shi yasa sai ya zo da likita da yawa hatta da abubuwa da yawa da an kasa sani cikin addini sai da ya ka an ka sai da ya kore su kun ka san babu abin da ibn qasim ya ba mutanen duniya mamaki ya ce annabi bai taba ne tashi ba abin ya ba mutanen duniya mamaki bai taba ne tashi ba babu abin da ya ba da mamaki ya ce annabi bai taba rika hannu ba ya cikin shuzuza ibn qasim to kuma sai aka samu yi wallafe wallafe yi ta'aliqat da yawa hasalin mudawwana da wannan surutai a kuma na ce mata surutu surutai wanda a cikin mudawwana ko waɗannan ara'u na masail na surutai na an kai sai ba qur'ani ba hadisi amma ba wai mun ce suka bata na ba cikin abin akwai abin da ya daidai sai a yi shi akwai abin da bai ba haka to sai zan kun malaman mu na kasar da aka yi ta suna dokuwa talhisin mu da wani akai da ƙara fassara ta da ƙara illa fatta da bayani ta ko ba haka ba sai zan kasa gaba doka akai bukhari ayi tafsiri ne ba ba abu dawud ba tirmidhi ba nasa'i ba ba muslim ba ko kai hasali ma ko qur'anin ba qur'anin da aka fassara ba tafsiri aka fassara ba ba aya ba ba sani ko kun gane ya an ka zo tafsiri jalalai ne aka fassara ba qur'ani ba a ja aya shi ana rama in ya ja aya shi ka jan aya shi ko mai fassara ya kima jalalai ina ba ta da kun gani to duk sai abuwa sun karike sai mura kuma sai mu takaita karatun sai ga sai waɗanda an namu ko ba haka ba eh tafsiri in ba dai lalai kai ba to ba tafsiri ba ko ba haka fa wanda ka ba su in ta wuce lawali da sani to ba ba wata wata ba ko ba haka ba ta haka an kai sai To wannan ibn qasim dai alhamdulillah malamina kurakuran ne sai mu roka masa gafara ko ba haka ba to amma mu aje wannan abin da muka magana ga wannan Abu Ja'far al-Uqayli ya gargada sanadi ne sanadi ne yana cewa daga haddathna Miqdam ibn Dawud haddathna al-Harith ibn Miskil bai kawo shi bari ka karanta shi daban ya uwa na gana ji da tsari haddathna Miqdam in ji Abu Ja'far haddathna Miqdam ibn Dawud murke wannan shi ya haddathna al-Harith ibn Miskin mu rike wannan sannan al-Harith ibn Miskin ya ba shi wa labari ya ba Mikidan bin ba shi da Abi ibn Abi su biyu su amma da mawa Mikidamu ibn Dawud yace haddathna ibn Qasim to shi wannan Abdurrahman ibn Qasim abin ka so mun dan mutum biyu na ko tsakanin shi Uqayli Uqayli ana cewa Abu Ja'far al-Uqayli mai du'afa addu'afa rikani na nashi shi yace kidamu ibn dawo ya bala labari miqdamu dawuda malamai bi sun ka bashi labari daya al-harith ibn miskin daya ibn al su bi sun ka bashi labari kuma dukan su bi sun ka ce daga abdurrahman ibn qasim ina na jin sanadin bai da yawa ana yi rike shi haka sanadin alhamdulillah tunda an saba yawa sanadin bai da yawa kawai mutum uku na eh eh kidamu ɗabaka ta ce sannan ɗabaka ta malamai ne wanda sun ka bashi akwai mutum biyu alharifu da ibn abdurram alharif ibn miskin da ibn abdurram to su ko su biyu sannan sai ɗabaka abdurrahman bin qasim wata mun san shi to sai mu koma ga hadisin inda ya ce to daga abdurrahman bin qasim annahu shi abdurrahman bin qasim sa'ala al-imama malik ya tambayi imamu malik rahimahullah amman yuhaddisu bi hadha al-hadith game da wanda ka ba da labari ga wannan hadisi baka Allah allazi qalu wanda sun ka ce inna Allah khalaqa adama ala suratihi yana tambayar Imam Malik game da wannan hadisi an fahimta sosai inna Allah khalaqa adama ala suratihi sun hadisan wanda kenan wanda hadisi na dulu shafsatuna zara shi na ba na bugu ba ba na shirahi ba shi dai wanga wanda muttafaqun alaihi ko wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi a Imam Ahmad ya rawaito shi a juri ya rubuto shi Da kuni da sauran da sun kawo shi imamu al-bahaqi fil asma'i wa sifat ya kawo shi ko ibn khuzaima kanta ya kawo shi ko shi wannan hadisi sananne mashhuri muttafaqun alaihi ko to shi ne aka tambaya ma malik fa ankara zalika inkara shadidan ne musu abin inkari matso inkari ونهى أن يحدث به أحد يا أنا أبار الأبار ka كأكو makaranta تونغ حديث فقيل له شي aka ce Allah ga wata malam inna unasun min ahli al-ilm akwai wasu mutane ba masu ilimi ya tahaddathu na suna ba da hadisi ne ba suna faɗan wani hadisi fa qala ce man usuwa ne inda sai an kace shi ibn ajlan akwai ne muhammad ibn ajlan ina da mun san shi saduqun la min tabaqatil rabi'a muhammad karo da shi ta yi karatun da muka wuce Allah so ka sauraro abin da aka yi zaka ji Muhammad ibn Ajla saduqu daina shi aka ce kamar Muhammad ibn Ajla mun yana ba labari eh mina da bakatir afwan mina da bakatir baraji ali ce ba sadi sani kashin sadi sha kula don kusa ga Imam Malik kwarai da gaske wasu ba suna sahi cikin dabakar dabakar sadi a ta Malik amma ya dan gaba shi Malik kafan don ko shekara rasuwa ce dubu ɗaya eh, shekara ta ɗari ɗaya da talatin ya rasu Kasan san kuma imam malik ma lokacin shekara ɗari talatin ai yana ɗan shekara da wuce arba'in ba in ma yayi don tisa'in da uku an ka yayi shekara ta sai da uku bayan hijira to shi kuma ga shekara ɗari da ɗari da talatin ba hijira kaga talatin da tara ko ko talatin da bakwai sorry talatin da bakwai ala kulli halin dai muhammad bin ajalan shi na imam malik ya san shi ya ɗan riske shi za ka ce mai to gashi na ban labarin yana karɓa hadisin an ake zina daga abu kenan فقال sai shi imam malik ce lam yakun ya'rifu ibna ibnu ajalan hadhihi al-ashya Ta kayya tashi ibnu ajalan ko fadi bai sai wannan abubuwa bai da ilimi bai san wannan harkar karatu bai ba gida ne na ba walam kun alim ba mallami na ba kuna ta ibnu ajalan ba labari walam yazal abu zina da Amina ne haula shi ko abu zina ɗan aikin suna bai kushe yana yana musu aiki hatta mata saboda haka duk abin da an ka ce ai babu tabbaci ko ba haka ba eh duk sura wasu wasu wa kana sahiba umman yattabi'uhu ma'aikacin su na yana biyar su wannan shine abin da malam nan mai littafin ya kawo da shi ba amma da yake hakiki shi mai littafin kafana wanga da muka yi fotokofi cikin nashi ko da je hakika da hakikin magana da bai kawo nan gaba ba me yasa abin da ya ba ta inganta ba idin na wannan ga malik bai inganta ba ta hanyar sanadi da hanyar ma yawan hadisan na farko da an ka duba isnadin hadisin na qidamu ne dawud ko tun farko shi a mazala hadisin wannan sanadin duk da hadisin abu da labari wanda an ka jingina ga malik na qidamu ne dawuda laysa bi thiqah imam nasai ya ce laisa bi thiqatin san ba ba tika bane ba ta taba magana ce so daga sai condemning nashi an ji daya sannan abu na biyu in ma kaddara a ce a ce akwai din a ce muhammadu bin dawud ba su fika ne ko sai a ce bai yiwuwa hadisin ya koyi ga imam malik dalili saboda samun adadin waɗanda suka rawaito shi a lokaci ne a tare da shi ina da ai wanda karatun motsa malam ya san waye Abu Zinadi ya san kima Abu Zinadi cikin motsa, inda Imam Malik na tuhuma Abu Zinadi da su sai ya shirka Abu Sai Abu Sai ne da dukkan kan motsa haddasa haddathna ya an Malik an haka ce ya ya su kai da wannan kuma ya kawo Abu Sai ne shi sa kullum kamar da Muhammad Asiri ka cewa matsalar sanadi da duk ka matsalar sanadi sai ka samu matsala cikin matan da duk sanadi ya san lalatacce to in ka bi magana ita ma sai ka ji magana ga ta nan ta ci karo da wata kaga bai yiwa yin kwande ne bilai ya hanyar tuhumai da cewa yana kawo magana don yana dan gidansu ko ba haka ba na dan kwara su na duk abin da sun kawai yana ce musu yi haka nan nan ko alhali kuma ya bijiro da shi cikin kasafai ba bada an ji wannan abu na biyu shi wannan hadisi inna Allah khalaqa adama ala suratihi ai ba Muhammadu bin Adlan ne ya rawaito shi ba wanda na hidda wadanda suka rawaito shi ta shi Imam Sahabi da kawo ya kawo su amma daga Qatada daga Abu Ayyuba daga Abu huraira hadisin ya hito kada in Muhammadu bin Adlan da Abu Abu Zinad su an matsala to nan babu su kila fahimta kuma ba tsoye da Imam Malik ba sannan Shu'aibu da ibn uyayna sufyan ibn uyayna duka sun rawaito wannan hadisi daga abu zinadi daga al-a'raj daga abu huraira wanda abu zinadi an al-a'raj an abi huraira shi as-sanadin imam malik cikin wannan an fahimci wannan sannan lays ibn sa'ad wanda takwaran imam malik na yana cikin tabaqatu sabi'a shi ma shi ya rawaito daga muhammad ibn adlan dinnan an gane ai to shi Muhammad Adlan wanda ya faɗa masa kare sauri ba daga Abu Zinadin ce ba daga wa daga Sa'id al-Maqburi daga Abu Hurairah mun san wa Sa'id al-Maqburi a cikin Muwatta Malik ko ba haka ba a cikin hadisin ingantattu sannan Shu'aib din ya sake raitowa daga Abu Zinadi daga Abu Musa ibn Abi Usman daga Abu Hurairah ma'ana hanyoyi da dama ta korori Imam Malik gaba daya sun rawaito wannan hadisi da dama kuma sun bi sanadin ma wani wurare sanadin Imam Malik wanda bai yi wa don hadisi mutum guda ya karyata hadisi ina an fahimta ala kulli halin dai wannan ba ɗaya na daga cikin kauli ko kaulin lukkan da an kai kan wannan hadisi ba wannan magana an bata muku ita duk da zamu koma cin karo da ita mu je wasu malamai da yawa suna ambatunta suna maimaita ta cikin rajodansu suna cewa fatar ibn taymiya ya ce haka yace wannan hadisi bai gushe ba tun zamanin sahabbai suna hujja da shi inna Allah khalaqa adama ala suratihi yace bayan sahabbai sun wuce zamanin tabi'in suna hujja da shi bayan tabi'in sun wuce har zamanin tabi'u tabi'in suna hujja da shi ba mu samu wani wanda ya so kai ba ko ya hujja da shi sai abin da aka to yayi yayi yayi tamridi yayi mabni majhul aka to na cewa Imam Malik yana inkari ne ko ko ya hana ya hana a faɗai yace wannan in ya tabbata in ya tabbata abinda muka ba malik uzuri mun ba shi uzuri ya biyo kila ta hanya guda hanya guda gare wadda ita wannan hanyar ba ta inganta gare ba ko ba haka ba yace in labari ya inganta to alhamdulillah labarin bai inganta ba muhammad nasir jira al-albani a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa wa atharuha as-sayyi'u fil umma mujalladi na uku karkashin wannan hadisi ya kawo wannan kissa ya karyata ta wanda kissa da an kadin dinga na ga Imam Malik ya kawo ta ya karyata ina fatan fahimci wannan to masha Allah to kan haka sai mu ce akan hadisin nan inna Allah khalaqa adama ala suratihi muna da kauni nawa ko mu ce uku don mu cire wanga cikin alkawari zuwa ba ko kawai na bai koda mana koyi ba ko batun cewa an musanya hadisin bata ko taso ba don hadisi ingantacce na mun gama kara da wannan hadisin ma da aka ce imam mali ya musanya ba hadisin ma da aka jima kan cewa da ifi ko ba da ifi ba ko mudallisi a ba shi na ba hadisin nan na ingantacce inna allaha khalaqa adama ala suratihi 60 zira'an yace mala yace mai ka ga wasu zanzan can na mala'iku kai mu sallama kaza kaza hadisin da mashhur da kowa ya sani aga bai tabbata ba kai sai ka dawo mana kace kauli uku an gare mu kauli na farko sun ce kaulin bai koma ga Adam bai koma ga Allah sai dai ya koma ga Adam ko ya koma alal almadarubi wal mashhur sannan kauli na biyu yana koma ga Allah kuma Allah aka nufi anan sai dai kawai kace ka yadda kan bayani amma dole ka da haka kauli na kauli da biyu kenan kauli na uku yana koma ga Allah amma ai tawili da Allah ya koma amma ai tawili wanda kauli shine kauli ibn Khuzaimah ai tawili ya zamu tawili ne sai mu ce ba yana nufin sura Allah ba yana nufin surar da Allah ya halitta aka ne ba uku din ba to mu kai ta karatu mu kan sura uku din nan to sai mu ce al matsalabu salisu at tarjih to bari mu rinjaye cikin waɗanda uku din mu waɗanda mun ka zo bayan muka rege maganganun dukansu ba mu yi tarjihi in muka yi tarjihi muka rajaha to sannan na ruhewa mi a fassara zai da babban misali ya fassara to a tarjihi shi maganganun guda uku mallan wani a daidai المطلب الثالث الترجيح مما لا ريب فيه أن الصورة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وأن الضمير في قوله على صورته عائد إلى الله تعالى وإضافة الصورة إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف على ما جاء في القول الثاني كما هو ما اقتضى ظاهر لفظ الحديث ولا يجوز تأويل الحديث وصرفه عن ظاهره لمجرد توهم التشبيه والتمثيل فإن هذا شأن أهل البدع أما أهل السنة فإنهم يؤمنون بما صح من أحاديث الصفات كلها كلها كلها ويجرونها على ظاهرها على ما يليق بجلال الله وعظمته مع نفي المماثلة على ما على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال شيخ الإسلام ابن تيمية <laughs> الترجيح mimma la raiba fi abinda babu kofanto game da shi anna surata sura a ce Allah daga sura wannan sabikatu lillahi ta'ala tabbatatta ta ga Allah barkin sarki za mu ci ala da sura alama ya liku bi jalalihi wa azmati daidai da girman Allah da buwayen Allah ba irin taka ba kai ajizi dhalifi hakiri a'a alama ya liku bi jalalihi wa azmati وأن الضمير في كونه كما ضميري فرونا وجنة ضميري جنة وان دي سوچ كن كون دم الله على صورته هي جنة عائد إلى الله تعالى ينا كوما زوا الله saboda haka dole ka ce surati yi sura ci ta shi Allah ka wasara ta haka ka batta haka wa idafati surati ilai to kuma jingina ma Allah sura a ce sura Allah min babu idafati sifati ila al-mawsufi tana ba da abin gina sifa zuwa ga mai ita ne kamar an ce ayyadun lahira ko a ce ni ayyadun lahira ya aka ce yadun lahira sai ka ce hannun nan da Allah ya halitta yawa hannun Allah shi ta shi Allah hannu ne ko ko yadun lahira ayyadun lahira idon Allah shi na ji ne tun ai ba halitta ta aka ba to wanda kasan yadun lahira ayyadun lahira sakon lahira ana jingina zuwa ga Allah idafatu zat idafatu sifatu ila mawsufi to haka nan cewa suratul lahi min idafatu sifatu ila mawsufi dole kai da haka haka na abin yake akan alama jaa nitin qawli tsari kamar da so kaulukan da muka gabatar kauli na biyu ko shi annabi kama huwa mukuta wa zahiri lafzul hadisi kamar yadda shine abinda zahirin hadisi ya hukunta zahirin hadisi in ka bita babu ceke ce to haka ya hukunta wala ya juzu ta'awilul hadisi ba ya hadarta a awwala a juyar da wannan hadisi daga amarata ta zahiri a koma ma'ana ta ta nesa ba shine ta'awili ba ma'ana ta nesa ko ma'ana koyayya ba a bukata a koma ga ma'ana koyayya ga zaka ba ya laka ta'awilin sa wa sarfuhu ba ya halatta a juyar da shi an zahiri daga barin zahirin sa saboda ne wai aka haka nan ne mujarrad tawahum at-tashbih wa at-tamthil dun kawai zaton akwai tashbihi ko akwai tamthili kun cewa surati kamar an yi tashbihi inna Allah khalaqa adama ala suratihi kamar kai tashbihi kai tamthili ko Dun wannan zato sai ya jaka sai ka kore ma Allah sura to kakka yi wannan inna hada yin haka tawili din karkata ma'anar daga zahirinka sha'anu ahalin bid'a shine sha'anin yan bid'a aikin yan bid'a amma ahlus sunnati amma su ahlus sunna fa innahum yu'minuna bima sahha suna imani da duk abin da inganta da duk abin da inganta min ahadith sifati na hadisan da suka da sifatin Allah kulliha dukkan su gaba da sun inda sun inganta wa yujrunaha daga ajarala yujiri jara ya gudu ya jari na gudu sai a yi hamza ta a sa mata ziyada ajara a tara ziyada ya gudanar da shi da suna gudanar da hadisa ba suka gudu ba su ahalu sunna wa yuju yuju inda ba a sa wawo ba sai a ce yujiri yujiri ba amma an sa wawo jama'a yuji yujuruna suna gudanar da waɗannan hadisai ala zahiri hakan zahirinta ba wai shakka a sashen da jarruna suna jar ko kaga ba a jan kuwa jarra ta jirru daga jaro madarin Sani ko jarra ya jurru ko ba haka ba to shi wanga daga hajara yujri gudanar da tujara a gudanar da wa yujrunaha suna gudanar da hadisan ala zahiri akan zahirinsa ala ma yaliku akan wa daidai bi jalalin layi, dukaka Allah kuwa azumatihi da kafaita Allah suna yadda da haka amma a lokaci guda ma'a nafiyin mumasala suna kore kamanceceniya ala haddi kauli ta'ala sai dai wanda dai Allah ka bukata kuma wanda Allah ya ce laisa ka mithlihi shay'un kaga ya kore mu mata amma bai hana kuma ya ce huwa samiul alim bai hana ya ce huwa samiul alim ko huwa samiul basir ko huwa samiul basir bai hana ya ce haka ya ce laisa ka mithlihi shay'un ai korewa ce wa huwa samiul basir tabbatarwa ce su a tabbatar amma kuma a kore mu masana ba ta irin da aka kai mu. ba to me ta hana mu ci haka nan ko ala surati Allah yana da sura amma ba irin haka ba ko ba haka ba to dole kai da haka in ka ce to ba gane ba to sai a masara ba amma kai haka ba masha Allah kana shaykhul islam qala shaykhul islam ibn taymiyah هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله تعالى فإنه مستفيد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها كلها, كلها يدل على ذلك ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة وغيرهم من علماء السنة قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث ونن حديثي لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة bai kasance كان السلف waɗanne salaf salaf na na karin nan guda uku khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum alqurun salasa waɗannan hadisai wannan hadisi bai da cikin qurun salasa bai da nizaa jayayya babu jayayya game da shi babu gardama jayayya da shi kamar gardama ta wajen ne fi anna damira a'idu ila Allah ta'ala damira na kuma ga Allah ba samu wani guda a hadin da ya musu dalili na kuma ga Allah cikin tabakatar sahaba cikin tabakatar tabi'ina cikin tabakatar tabi'ina in dai dukan su salaf ne na ahlus sunna ba ka samu yace fa innahu Abu abuna ruwan dare ka san mustatid an ruwan dare ruwan dare gama gari mustafid ko ina da ko ina sanannen abu min turuqil muta'addida hanyoyi daban-daban an adadin min as-sahaba kuma da adadi masu yawa daga sahabbai duk an waito haka duk gaba ɗaya hadisin an san shi gaba ɗaya kuma babu wani shakku da lirin yahudu ala Allah ba ta musa bani ba wa siyaqul ahadisi siyaqi context na hadisin yanayin inda an kaza hadisin tsarin magana hadisin kulli ha dukkan hadisin kada su ya dullu ala zalika tsarin maganan ma yana nuni akan wannan bari na koma ga Allah walakin to shi an ka samu rigima ya ce walakin sai dai ibn ta jaka magana lamman tasharatil jahamiyya lokacin da jahamiyya wanda da ta kama mutane barkata ta duniya bangaren akida duk wanda ya kama masa matsala ta duniya to jahamiyya suna kama kama wannan matsala ko ya sani ko bai sani ba ko daga kusa ko daga nesa illa wani sani ne ta haukacewa shi ba dan jahamiyya ba na haifa dai ko ba haka ba su ya kawa aiki don duk wanda ka musu lahi ta'ala duk wanda ka nufin abin da ya tabbata min al-asma'i wa sifatu ko ya tawilin su ya kosa nuna daga jahiliya shi na ce walakin san man tashara fi jahiliya lokacin da jahiliya suka watsu fil li'ati salisa a shekara ta ɗari uku kan karnar tabi ya wuce ko karnar sahaba ya wuce karnar tabi ya wuce to amma da yake ana cikin shekara ta ɗari uku to la'alla kila akwai ragowar ɗabaka ta uku ko ba haka ba to lokacin da sun kawo wannan shekara to daga nan ja'ala fa'ifatu sai aka fara samun wasu dan kungiya wasu dan mutane wasu da'ifa na jama'a suna ne wasu da'ifa da sun karin ka sanya shi ajja'ala sun karin ka sanya addarira da mini fi cikin hadisin suna sa shi a'idan ila ghairi ta'ala suna kama shi zai koma ga Allah yana koma ko ga al-mashhur ko ya koma ga almadaruhu ko ya koma ga adam ko ya koma ga zakara sai da an ka samu wannan dogon zango sannan an ka samu haka a tsawara hatta na kal hatta na kila zalika abin bai kushe ba tun ana gine ana bikure ga yan bidiya kai sai dai kayya ka an ka kira ta da magana an da'ifatin min al-ulama ga wasu ɗa'iba ta malamai malaman da aka ima ma matsayinsu al-ma'rufin bil ilm wa sunnah wadanda an san su da ilimi an san da biyar sunna fi mi fi ammati umurin ga mafi yawa al'amarin su an san ahlus su yan bida ba mu ko magana su yawa su to suwa na ahlus sunna ahlul ilmi amma nan ya sun ka samu dan matsala da yaje wurin ka kawtori kowa ka abi saurin wa ibn wa wa ghairihim kamar Abu Sauri da Ibn Khuzaima dan gidanmu da kuma Abu Shaykhi waɗannan su an ka sama sai ga su ma'rufuna bil ilm was sunna su sun ka samu wannan dan santi din walidhalika dun haka ma su ma din ba kyalin su ba duk suna yan cikin gida sai a kyalin sun yi kure cewa cikin ahlus sunna sai mu ce ahlus na ba a bai ba suka mana ba ina da wasu suna lalata wa magana shi ko ahlus sunna ba haka kaida take ba kwace ba haka take to yawa ahlus suna kallai ko ba haka ba don ka da ahlus suna shi ko bai taba ganin barna ya kai ko ba haka ba sai da wanda aka shi sai a sai wani ya tashi kuma shi ne kaida to sai kun haka sai ne faru wani ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة شيخ أكثر ثم علماء malaman suna, shugabanni da cin addini kai da waɗanda ma ba shugabanni ba shi Allah gairuhum wanda su kuma ɗalibai na ko ‘yan karatu na da sauransu ba su kai a imma ba suka yi ta mayar da rafi ga waɗanga malamai da sun ka samu ka matsala kenan mun ji tarihi nan wannan abu zai taimake mu ji tarihin farkon samun matsala cikin waɗannan hadisai ashe matsalar ba same su cikin sahabbai ba ashe matsalar ba same cikin tajiri ba har cikin tajiri ba a same ta ba cikin tabakar tajirin tajiri na tabakar su to ba su tajirin ba aka samu jahamiya ta hita to wajen kokarin kokowa kokowa haka an ka samu wasu sun ka samu zalla za mu ba waɗanda malamai uzuri nan gaba kaɗan kaji mista sun ka samu matsala sun su abu saurin da abu ibn khuzaima da abu shaykhi me yasa sun ka samu da matsala har kuma ga ra'ayyar su musu bari ka jiya kan gaba za mu samu wala farka wala farqa ولا فرق بين إثبات هذه الصفة الصورة لله تعالى وبين إثبات بقية الصفات فما يقال فيها من توهم المشابهة والمماثلة يقال في بقية الصفات كاليدين والوجه والعين وغيرها قال ابن قتيبة قال ابن قتيبة رحمه الله والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين وإنما وقع الإلك لتلك لمجيئنا في القرآن ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله عن هذا الحديث والوجه فيه أنه ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه لأننا نطلق تسمية الصورة عليه لا كالصور كما أطلقنا تسمية ذات ونفس لا كالذوات والنفوس الحمد لله to a saurara ci gaba dai har yanzu muna tarfi shi cikin waɗannan kauluka muna rinjayarwa wala farqa ka sauni ya kai dan babu bambanci baina isbati hadhihi sifa game da bambanci tsakanin tabbatar da wannan sifa wace sifa as ita ta sura a ce Allah na da sura ba bambanci tabbatar da ita lillahi ta'ala ga Allah da wajen sarki wa baina isbati baqiyat sifat da sauran tabbatar da sauran sifofi wa da sauran sifofi mun ka tahi da kai lahiya lau ba kai musu ba to ko wannan bai kamata kai musu ba wa da kai da baqiyat sifatin da yan bid'a sun kai musu kuma kai yadda sun yi musu don suna bid'ancin suna amma kai matsayin ka ahlus sunna kai da wato ko ba kidin ta sura da ita ba bambanci fa ma yuqalu fiha duk abin da za a ce cikin game da wannan sifa ta sura min tawahumi al-mushabaha wal mumathala na zaton ko tsoron kamanceceniya da misalceceniya ta shigo ko ba shi aka tsoro ba kamar an yi kamanceceniya da wani aka ce ala na da sura ko an yi kamanceceniya ko an misalci abinda aka tsoro yukalu fi bakiyatu sifatu shi ma da sauran sukofi yana iya shigowa wannan kamanceceniya zaka ci ta waɗanda sofi kai da dai ya ka ce Allah na da hannu a kana da hannu a baka jin kamar akwai wata mumasala da mushabara amma ka yadda ko ba haka ba warrid wal waja a fuska ma kai yadda da fuska duk da cewa akwai tawahumul mushabaha wal mumasala ita ma wal ain Allah na da ido kai yadda da haka a matsayin ka na hada sunna to tunda kai da waɗannan ni za hana ka yadda da Allah yana da sura in ka ce saboda kana jin kamar akwai mushabaha shi ma sun ya daidai da wajen da ainihin akwai mushabaha amma sai ka fassara ta daidai can wajen ya daidai kace ba irin na kowa ba wajen wajen kace ba irin na mahalukai ba wajen yadda kace ba irin to mika ka kace ko ita ma sura ba irin na mahalukai ba ko ba haka ba قال ابن قتيبة رحمه الله ابن قتيبة رحمه الله cewa wallazi indi abinda awwalaina ba fassara ka ni dai abinda ban fassara da kai wallahu ta'ala a'lam Allah da shi da sani wannan da ishtihadi na ina ganin anna surata kalimar sura da aka jingina ga Allah laysat bi a'jaba ba ta ban mamaki ba bi a'jaba la yansarifu li'annahu ja'ala ismu tabdil bi a'jaba min al-yadayn wal asabi' wal ayn ni ban ga sura a ce Allah na da sura ban ga wani abin ba maki ba yayin da a ce Allah na da hannuwa ko ya da fuska ko ya da yi ni ba ji mamaki mamakin da ya a ce Allah na da hannu in kana mamakin Allah na da sura to kamata ya kai mamakin cewa da alka Allah na da hannuwa cewa Allah da sura bai ni mamaki yayin da a ce ana yana da hannuwa ba yana da fuska ba yana da ya su ai ya an ce Allah na da sura? kuma tabbata na hadisi ingantacce an faɗa gaban sallah sallah mai gardama ba ba yahudi ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya muhammadu faɗa ma wani abu ranar kiyama Allah zai doki sammai akan ya ta saboda ya doki kafe a ya ta saboda ya doki duwar wasu da itatu da midatu a ya ta saboda ya doki kaza a ya ta saboda sai da ya adada ya su guda biyar sannan ya ce shi bai hudu ya ce sannan Allah ya ce alima da mulk anal al-malik ana al-malik annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dariya ya ce wa makadarar haka kadari kaga shi bai musu Allah na da asagir ba to bai zan ban mamaki ba sai da ake Allah da rasul haka to kana ta musu haka wa inna ma waqa'atu shin kai ana ga Abdullah ibn Qutayba kai a ganinka me yasa aka aka din sam ya aka ce Allah da sura amma ahlus ahlus sunna kuma ka magana ita batun yan bid'a su yan bid'a ko mun sam na gare su ko ce kai Allah guda na to ne ya samu ko ba haka ba ba bid'a tara kenan ai bid'a kala kala ta akwai kufuri akwai tsiya eh shi ta kada ko lawai da shawa wani dan da na kaza kaza a saurare daidai aka saurare to sai ai ce a naka gani yasa sura ta zama wani gari wani abu ba ko amma ya gani wata kubbatan ba ko ba yace wa inna ma wa qal da ka sabu sabona sabawa an kai da wannan sai ya gani tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa qalat al-yahud yad Allah maghlula ko ba su da mabsuda tani eh bi yadihi al-mulk an saba da wannan ko ba haka ba eh an saba da ainu an saba da wajen sabona yasa fi an kaje babu komai na wadi a limaji ya hafil qur'ani saboda sun zo cikin al-qur'ani amma waqatil wahsha rashin sabo kewa tsoro yasta ya min hadisi ga wannan ita kuma ta sura dan ni. yana lam ta ta qur'ani dan sura ba ta zo cikin qur'ani Allah na da sura ga hadisi ta zo ko to sabon wannan kunnun kana nana ta shi yasa ka ci ka dan da su wanda ta zo ma sabuwa shi yasa baka nabo ba amma duk gudana wala haru in ji mana ko ta ce, amma mu kan ahlus sunna nu'minu bil jalil mun imani ga dukan gaba daya kuma wala kulu fi shay'in minhu bi kayfiyati wala haddi. babu wani ɗaya daga cikin sifofin Allah da za mu hurta cewa yana da kaifiya mu ba da kaifiya da sifati ko mu ba da had definition nashi ba ba mu yi abin da danganci Allah mu je mata haka nan Allah yana da yadai Allah yana da wajabu Allah yana da aini Allah yana da suwa haka ibn kutaiba ya ce ko wa qala al qadi abu ya'la qadi abu ya'la yana cewa min hadha hadith ina magana kan wannan hadisi yace wal wajhu fihi أنه ليس في حمله على ظاهره ما يزيل صفاته ولا يخرجها عما Ya yace wal wajhu mahuskanta abin huska, huska ga wannan magana ba huska to Allah muka magana ba fi cikin wannan hadisi annahu laysa fi hamli a cikin ɗaukar hadisin nan ala zahiri akan zahirinsa babu babu ni babu ma yuhilu sifati abin da zai kore sukufin Allah na cewa Allah bai kama da kowa ba ko to cewa Allah na da hannu koya da fuska koya da kaza cikin wannan magana babu abin da zai kore wancan magana sannan wala ya kurijuha bai hidda sifofin Allah bai kawo bai hidda su amma ta sahikau daga abin da ta cincinta to abin da siffa Allah ta cincinta cewa haka bai hidda ita ba an fahimta sosai bi Allah saboda mu ku fahimci ka'idar nutuliku tasmiyar ta sura muna fakin cewa muke sura muka cewa sura alaihi ga Allah la tasuri muke ba kamar sauran surori ba kama adlakna kamar da muka furta tasmiyar tasmiyata zati muka ce zati wa nafsu muka ce nafsu ko haka muka ce ba muke zatul lahi ko nafsun lahi ko ai mun san kai ka sani kan kazzawa ba kamar sauran zatota ba wannan fushi ba kamar sauran alfusa rayuka ba ko to kamar haka na ita ma haka sura take shin kan damu kai dai fassara wanga hadisi shin Allah yana da sura ana cewa Allah yana da sura sura wa kad jaa iddatu ahadith wa qad ja'at iddatu ahadith sahiha في إثبات الصورة لله تعالى غير ما تقدم ومن ذلك ما يلي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة الغدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليلة ليس دونها سبح سحب ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في سورة غير سورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه متفق عليه فكان ما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبو الجشن عن حديثه أن ناسا وسمتان قالوا لرسول الله سكت شيء من رسول الله صلى يا رسول الله يا مزع الله فهل نرى ربنا يوم القيامة منا جنوب بنجي مرانا القيامة متى كان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتشي مسو أكن فسك كرنترا دون هبت دون هبت أبن فارس وأغاني يتشي مسو هل تبو هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر كنا غوموسو كنا تشوتوا كنا جايين إن غني lokacin da kuke dibin wata in yana daren goma sha hudu kalu la ya rasu suka ce ina kowa inda yake na ya kasa qal manzo Allah sake ce musu hal tudarruna fi shams laysa duna sa'a kuna cutar da juna wajen ture-ture wajen jibin rana a yinin da babu girgije ana wallan kwal gaba zara kowa na nan gaba zara kun taba ture-ture na jami'in ga rana قالوا ya يا رسول الله فكت a wannan ba ta yi ba kowa na ganin ta qala sai manzo Allah ce fa innakum tarawnahu kaza mutu akan haka ba kakata nan inda kake ba ne ne ba langa shi kai ba tsalle nan zaka ga Allah tarawnahu kadhalik sai Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallam suka ba labari yace ya jama'u Allahu nasa Allah zai tattara mutane yawmul qiyamah ranar kiyama kowa da kowa na nan kahiran da musulmin fa yaqulu sai Allah ya ce man kana ya abudu shay'an falyattabi' duk wanda ya san yana bauta ma abin bauta ta ya abin bauta ta duk wanda ya san abin da ya kabota ya tashi yake baka da iko kuma ranar haka yake sai ka ji kawai ka ta tawwa'an ba karhan ba ta tawwa'an kai ka tashi kawai ka ji shi hmm. ni ka wa ruwa fa yattabi'u man kana ya'budu shamsa shamsa wanda ya kasance shi na bota ma rana ya bi rana wa ya yattabi'u man kana ya'budu al-qamara al-qamara wanda yanzu yana bota ma watan ya bi watan wa yattabi'u man kana ya'budu tawaqit tawaqit wanda ka bota ma gumaka ko ƴan su da sun ka kira shi wanda ba Allah ba ko wadan menene su sai a tashi a ji wannan ya tashi bi fir'auna wannan ya tashi bi hamana wannan ya tashi bi lihin garin su to ko haka za a yi ta duk wanda kaka bota ba nan shi za ka biya wa tabqa hadhihi ummatu. ummah annabi ka bada labari shi to wannan al'umma sarkakakka tawa ita ce ka wanzuwa fiha munafiquha tana tare da mulahikanta mulahikai na dama su ba su Allah sun kace suka ya zahiri ko eh to kaga sai ayan ai ba a gane sai asirin ya to yawa don asirin zai to to haka fayatihum fayatihim Allah tabaraka wa ta'ala suna cikin haka sai Allah ya zo musu amma yanzu musu cikin fi suratin ghayra surati allati ya'rifun cikin wata sura ba sura da sun ka karanta ba ba sura da sun ka sani ba ba kafin da aka yi ba tun da ba mu ga Allah ba yanzu ina za su sanin ta karatu ko sifofin Allah nan da aka faɗa su su din kaga wanda zai ce ma Allah bai da ido bai da hannu bai da kaza bai da kaza tira yake kuture ta ko wanda bai shari'a ya shigo wanda bai da hannu ya shigo ka za a samu matsala amma kai kai da kai da kai ka san Allah na da hannu na da na da idanu kai ka san dai wanda ka kafo ma to kaga sai Allah in ya zo cikin kuturu ai kaga da su ba yadda ba in ya zo musu makaho ba sai yadda ba in ya zo musu na dan giri ba sai yadda ba ko ba haka ba sai ya zo musu nan dai wanda ba ku sani ba sai ku sai ce ana ku ni ne ubangijinku shi na ɗin fa amma ya canza mu ya canza mu ya canza mu ko ya canza musu ya canza mu ya canza mu ko ko ya kula ce ana rabbukum fa ya kula ce na'udhu billahi minka Allah tsare mu wallahi ba Allah ka ba ka hada na. muna dai nan muna ga bakirin mun tsaya na hatta ya atiya na rabbuna muka wallahi sai ubangijin mu ya turo muna fa idza jaa rabbuna idan ubangijin mu ya so in ji su arafna za mu gane shi amma ba kai na ba fayatihim Allah ta'ala sai Allah ya ce dawo fi surati illati ya'rifun cikin sura Allah da sun ka karanta sun ka santa kaga shi Allah ya ci ko yana zuwa to ina ganin cewa da amru rabbika fa ko ba Allah bai tafowa kaga yana jin su irin nan ba ya kamata a tambaye su to Allah na tafowa ko bai tafowa ko ba haka ba tunda suna nan sanne ko da kiki da ba cikin waɗanda ba cikin waɗanda na gano yau suna na hatta ya rifa ya Allah ya rifu fa ya kula sai Allah ce ana rabbukum mina ubangijinku fa ya kula sai an ta rabbuna kai ne ubangijinku fa ya tajiruna sai su ga Allah Allah muttafaqun alaihi wannan haka ko sai ga Allah malam da ya dan san muna ko ya kawo mana hadisin kila sai mu dan cikin kai kai tunda an ce wanga hadisi amina kai a ciki ko to za a su ga Allah i sai ni ka faruwa next a ba da umarni kowa ya su juda amma mina ya kibe ya hadisin ya tabbata a cikin bukari ko wa dama ba Allah ya wata ba shi bai iya don nan ba a karya ba a zuzanci ko ba haka ba gaskiyar ta shi ke na a basu na tsaye hmm. da dai sauran misali ta kumanta nan ma wasu za a yi sayar da su sannan wajen ƙetare tarafi a yadda su wajen alkawazaru a kore wasu duka ɗaya zan yi waɗanda ka riga su aljanna alkakafun Allah ka sa mu ciki قال القاضي أبو يعلى قال القاضي أبو يعلى اعلم أن هذا الخبر يدل على إثبات الصورة وعلى الإتيان وأنه غير ممتنع جواز إطلاق الصورة لا تصور حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرؤيا وهو بمعنى الحديث السابق وفيه حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوها فيها متفق عليه قال القاضي أبو يعلى فقال يشعي لم كثني أن هذا الخبر وأن حديث لمك قال سائزو يدل هنا نوني على إثبات الصورة وعلى الاتيان أكن شيء الله لدى الصورة فنكم الله لا تهوى wanda ya ce Allah bai tafi ba to kaga bai cikin wannan wa annahu kuma ka sani ghaira mumtana mumtana ba abuna mawuyaci ba ba abuna wanda bai yiwa ba jawazu itlaq as-sura la kas-sura ya halatta a ta kama Allah a ce jawazu itlaq as-sura la kas-sura a ta ma Allah sura a ce Allah da sura amma ba irin surorin mutane ba ya halatta la kas-sura an gane dalili na biyu na cewa Allah na da sura hadisi Abi Sa'id al-Khudri wancan kun san na Abu Huraira radiyallahu anhu fi ruya fi ruya game da shi ma yana magana game da ana ganin Allah nan da kiyama wa huwa bi ma'na al-hadith as-sadiq ma'ana su guda da hadisin da ya gabata kakka wahala wa fi kawai inda wurin dan bambanci yake bar mu kawo shi don nan mu'alu shahidi a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri ga wanda yake can karshe ya ce hatta idza lam yabqa lokacin da Allah ka ce wanda ka biyan abin da ka mota baka bi shi ko mai biyan rana ya bi ta mai biyan wata ya bi shi mai biyan mota da rufi ya bi shi mai kaza ya bi ni ko yace hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budu Allah babu wanda ka saura a wurin sai wanda ka bota ma Allah amma bota ma Allah sai ka bota ma Allah nan farin ko fajir nan kan kuwa akwai mutumin kirki akwai fadi yana sa ko yana amma dai yana bota ma Allah to su atabu rabbul alamin su ne ubangijin rabbul alamin da zai zo musu fi adana sura cikin sura mafi kazanta mafi kasa min allati a fiha daga wadda ne wadda sun ka san Allah game da ita ban gane ba to sai yanzu ku ce wallahi ba kai ne ubangijin mu ba mu muna nan sai ubangijin mu ya zo ina ta mun gane muttafaqun alai akwai abin da dan mace cikin wata hadisin kara a wurin za su ga Allah su munafukai za su ga Allah ba daidai ba a yayin da ya fito da surar da aka tashi din ta kwarai din wadda ba wadda ya fito mata farko ba ta kwarai sai ya fito musu munafukai sai lalle mun yadda kai Allah mu ma mu'minai sai ce lalle mun yadda kai Allah su bi shi munafukai su wallahi ba mu yadda ba har yanzu muna nan muttafaqun alaihi ina jin lokaci sura min guda akwai tambayoyi kila mu tsaya nan da yake hadisin da za mu yi لأن بسام حديث معاذ شاشي حديث معاذ رضي الله عنه قال اشتبت عنا سؤالها قولي ما لما يدوك الكاتب يا شيخ يا شيخ ما يكاتب نبايا نقب نقب مسلاتي الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك